Daga nan Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na gidan rediyon GTA Amurka ke magana a kan mita 49 ko kilohertz 6,170 da mita 31 ko kilohertz 9,765 a gajeren zango. ana iya kamo shirye-shiryenmu kai tsaye a manhajar TuneIn ko a shiga daga shafinmu na intanet a gtahausa.com. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum sau da kabir ce tare da Ibrahim Alfa Ahmad da sauran abokan aiki daga nan Washington DC ke muku marhabin a wannan safiya da fatan kun waye gari lafiya. mu yanzu agogonmu a nan gundumar columbia na cewa karfe 12 na daren yau laraba 7 ga watan janairun 2026 ga kanin labarai hadar shugaban amurka ta white house ta faɗa jiya talata cewa shugaba donald trump yana tattauna irin zaɓin da amurka take da shi na saye ko karɓa ko kuma kwace greenland da karfin soja daga hannun ƙasar denmark duk da adawar da ƙasashen turai suke da wannan a karan farko amurka ta fito tana bayyana goyon bayanta ga kawayen kasar ukraine na turai waɗanda suka lashe takwabin tabbatar da tsaron kasar ukraine ciki har da alkawarin kai mata ɗauki idan rasha ta sake kai mata hari a nan gaba an kafa dokar hana fita waje a wani muhimmin gari da ke bakin iyaka a kudancin kasar nepal bayan da kungiyoyin musulmi da na hindu suka fara zanga-zanga kan junansu game da lalata wani masallaci da aka yi a ƙarshen mako. madalla a bayan labaran duniyar zamu ji kaɗan daga cikin ƙudurorin ƙungiyar acf da dattawan arewacin najeriya don bunƙasa matasa da ci gaban arewa. bayan wannan kuma barin yara na gararan bakan tituna a najeriya da tilasta musu ayyukan da suka fi karfinsu na damun kungiyoyin tallafi a bayan waɗannan kuma muna tafe da shirinmu na ɗinkin kwalba da madina dauda za ta gabatar mana amma duka sai bayan mun ji da duniyar ta kwana a cikin labaran duniya jama'a assalamu alaikum Fadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya talata cewa shugaba Donald Trump yana tattauna irin zaɓin da Amurka take da shi na saye ko karɓa ko kuma ƙwace Greenland da ƙarfin soja daga hannun ƙasar Denmark duk da adawar da ƙasashen Turai suke da wannan. Fadar ta White House ta ce Trump yana ɗaukar mallakar tsibirin na Greenland a matsayin mai matuƙar muhimmanci ga tsaron kai na Amurka. domin abin da ya kira yin hannunka mai sanda ga abokan gaba a yankin tekun arctic fadar ta ci gaba da cewa shugaban yana nazarin irin matakan da za a iya ɗauka na cimma wannan babban gurin kuma zaɓin yin amfani da soja ma na iya shigowa bisa ra'ayin shugaban yankin na greenland ya sha nana ta cewar baya ƙaunar ya zama wani ɓangare na amurka a jiya talata shugabannin manyan ƙasashen turai da na ƙasar canada sun bayyana goyon bayan su ga yankin na greenland suna masu cewa al'ummar su suke da ikon wannan yanki duk wani matakin da amurka za ta ɗauka na yin amfani da ƙarfin soja wajen ƙwace yankin greenland daga hannun daɗaɗɗiyar ƙawarta kamar denmark zai girgiza ƙungiyar ƙawancen tsaron nato tare da ƙara zurfin saɓani tsakanin trump da shugabannin ƙasashen turai A karan farko, Amurka ta fito tana bayyana goyon bayanta ga kawayen ƙasar Ukraine na Turai waɗanda suka lashe takwabin tabbatar da tsaron ƙasar Ukraine, ciki har da alkawarin kai mata ɗauki idan Rasha ta sake kai mata hari a nan gaba. Shugabannin ƙasashen waɗanda akasarinsu na Turai ne sun yi wannan alkawari a wurin wani taron koli a birnin Paris, inda suka jaddada wannan garanti na tsaro nasu domin karfafa mai Ukraine gwiwa ko da za ta cimma yarjejeniyar tsagaita wuta da Rasha wadda ta kai hari kan Ukraine a shekara ta 2022. Ba kamar irin tarurrukan kolin da kasashen masu goyon bayan Ukraine suka saba yi a can baya ba. A wannan karan taron nasu ya samu halartar wakilan Amurka Steve Witkoff da sarkin shugaba Trump Jared Kushner da kuma babban kwamandan sojojin amurka a turai alexis grinkewich wanda ya tattauna da takwarorinsa na turai tun fari a kan dalla-dallar irin garanti na tsaro da za a ba kasar ukraine an kafa dokar hana fita waje a wani muhimmin gari da ke bakin iyaka a kudancin kasar nepal a bayan da ƙungiyoyin musulmi da na hindu suka fara zanga-zanga kan junansu game da lalata wani masallaci da aka yi a ƙarshen mako hukumomin da ke kula da gundumar farsa sun kafa dokar cewar ba a yarda wani ya fito kan titi ba haka kuma an haramta duk wani taro ko zanga-zanga hukumomi suka ce an ba dakarun tsaro izinin buɗe wuta akan duk wanda ya keta wannan dokar sojoji da 'yan sanda rike da makamai sun fara yin sintiri a titunan birnin Burgunj mai tazarar kilomita 130 a kudu da Kathmandu babban birnin kasar ta Nepal. Birnin na zaman cibiyar shigo da man fetur da kayayyakin bukatu na yau da kullum daga India zuwa cikin Nepal. A ranar Lahadi, musulmi da suke birnin na Birgunj suka fara zanga-zanga saboda lalata masallacin da suke zargin 'yan Hindu sun yi a wani gari da ke kusa da nan. daga baya su ma 'yan hindu suka fara tasu zanga-zangar daban tun daga ranar har zuwa wannan lokaci an ci gaba da zanga-zanga ba kasafai ake samun fada tsakanin musulmi da 'yan hindu a kasar nepal wadda akasarin mutanen ta mabiya addinin hindu ne ba musulmi sun fi yawa a yankin kudancin kasar a bakin iyaka Labarin duniya suna zuwa muku daga sashen hausa na amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Gwamnatin Amurka ta ƙara sunayen ƙasashe bakwai cikinsu har da guda biyar daga nahiyar Afirka, waɗanda duk wanda yake rike da fasfo ɗinsu sai ya ba da ajiyar tsabar kuɗin da zai iya kaiwa har dala dubu goma sha biyar, wato kimanin naira miliyan ashirin da biyu kafin ya nemi biza ta shiga Amurka. A yanzu haka akwai ƙasashe goma sha uku. sha ɗaya daga cikinsu kuwa ƙasashen afirka ne a cikin jerin waɗanda sai sun ba da wannan kuɗin ajiyar kafin su nemi bizar zuwa amurka a makon jiya ne ba tare da wata sanarwa ba ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ƙara sunayen bhutan da botswana da jamhuriyar afirka ta tsakiya da gini conakry da gini bissau da namibia da kuma turkmenistan a cikin jerin ƙasashen wannan sabuwar ƙa'ida ta fara aiki daga ranar ɗaya ga watan nan na janairu a bisa wata sanarwar da ma'aikatar ta wallafa a shafinta jami'an amurka sun kare buƙatar biyan wannan kuɗin ajiya wanda ya kan kama daga dala dubu biyar zuwa dala dubu goma sha biyar wato kimanin naira miliyan bakwai da rabi zuwa naira miliyan ashirin da biyu suna masu faɗin cewa hakan yana yin tasiri wajen tabbatar da cewa 'yan waɗannan ƙasashen da suka shigo amurka ba su zauna fiye da lokacin da ke jikin takardun biza ɗinsu ba biyan wannan kuɗin baya nufin cewar lallai za a ba wanda ya biya biza to amma kuma za a maida masa da kuɗinsa idan bai samu bizar ba haka kuma idan ya samu bizar ya zo ya koma cikin lokaci shi ma za a maida masa kuɗinsa. sabbin kasashe bakwai da aka kara cikin wannan jerin sun shiga sahun kasashen da tun farko suke cikin jerin waɗanda kuma duk ƙasashen afirka ne waɗanda aka saka musu a watannin agusta da oktoba na bara wato kasashen mauritania da sao tome da principe sai tanzania da gambia da malawi da kuma zambia Faɗan da aka gwabza jiya talata a birnin Aleppo a yankin arewacin ƙasar Sham ko Siriya ya kashe mutane aƙalla hudu wasu da dama suka ji rauni yayin da dakarun gwamnati da na ƙungiyar Kurdawa ta SDF suke zargin juna da sake barkewar faɗan. Wannan faɗa shine na baya-bayan nan a birnin na arewacin Sham yayin da jami'ai suke ƙoƙarin ganin an ci mai yarjejeniya akan batu mafi muhimmanci da ya rage ta hanyar sanya dakarun kungiyar ta sdf masu samun goyon bayan amurka a cikin rundunar sojojin gwamnatin tarayya sai dai kungiyar ta sdf tana ɗari-ɗarin sakin ikon cin gashin kan da ta samu a cikin shekaru sha hudu da aka yi ana yaƙi ikon da ya ba ta damar kula da gidajen kurkukun kungiyar isis da kuma rijiyoyin mai na wannan ƙasa da har yanzu take cikin fitina a bayan shekara guda da hamɓarar da gwamnatin shugaba bashar al-assad kasa shigar da dakarun sdf cikin rundunar sojojin ƙasar za ta iya haddasa sabuwar fitina kuma tana iya sa ƙasar turkiya ta tsoma baki bayan da ta yi barazanar kai farmaki kan mayakan kurdawa da take ɗauka a zaman 'yan ta'adda. A gaida Ibrahim Alfa Ahmed a cikakkun labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je ga rahotanni. Ƙungiyar dattawan Arewacin Najeriya ta ACF ta ce har yanzu tana ci gaba da karɓar gudunmawa da 'yan Arewa ke badawa na ganin ƙungiyar ta kawo ƙarshen talauci da yawaitar mabarata a kan titunan ƙasar. Wanda ta ce ya zuwa yanzu sun samu tara kuɗaɗe da kuma tsara hanyoyin da za a yi amfani da kuɗaɗen. shugaban gudanarwar na kungiyar alhaji bashir alhatu ya shaida wa abokin aikinmu yusuf aliyu harande cikin wata tattaunawa ta musamman to kudin ba biliyan talatin ba ne sanda muka kafa shi muna neman biliyan ɗari ne kuma shi kansa biliyan ɗari ɗin ba wai shi kenan ba za mu ci gaba da tarawa ne mun fara tarawa za mu ci gaba da tara kudaden nan ana aiki da su ba wannan abu da na maka magana na koya yara sana'o'i da kuma taimakawa masu karamin sana'u da 'yan bashin kuɗi ba su ne kaɗai abin da za mu ba duk abin da muke ganin ya fi damun jama'ar mu da suke kawo mana illoli za mu kokari mu shige su maimako ko gwargwadon karfin wayannan kuɗaɗe da muke da su a lokacin da muke da su amma dai duka wani abu da muke ganin ya kamata Da zai zama ya shiga cikin ƙasa mun fara kawo canji wa rayuwarmu ya fara zama mutanenmu sun fara fita daga ƙangin wannan fatara da rashin ilimi da rashin aiki da rashin fahimta mun yi wani abu da zai fara fito da hanyoyin warke su. To ana iya cewa kenan a takaice wannan jihohi goma sha tara na arewacin Najeriya za su ci gajiyar duk wannan abu da kake zayyanowa kenan. Insha Allah kuma abu ne da ba na rana ɗaya ko wata ɗaya ko na shekara ɗaya ba abu ne da muka kafa shi wanda zai ci gaba da rayuwa har illa ma sha Allah kuma za mu kafa shi ƙarƙashin mutane amintattu wanda aka tabbata za su yi abin nan fi sabilillahi domin Allah duk wanda kuma ya bada ko da naira goma ne duk wata hudu za a aika masa da rahoton abin da wannan kungiya take yi ta aikin alheri wa cikin jama'a duk wanda ya ci wannan za a yi kowane kwabo za a yi lissafinsa kowa yana da dama ya nema bayani akai ko ka ba da wani abu ko baka bar ba muddin kai mutumin arewa ne kana da iko da dama da za ka neme mu mai maka bayanin abubuwan da ake da wayannan kuɗaɗe a nuna maka wayanda kuma suka sa a garinsu ko a su ana yin wannan sabu za su gani da idansu insha Allah. To za iya cewa kusan Najeriya ta yi ƙaurin suna musamman idan aka zo aka yi tara kuɗi irin waɗannan abubuwa za a ga cewar da yawa za a ce za a yi abu a rubuce ko a baki amma a zahirance ba za a gan shi ba waɗanne hanyoyi ne kuka fito da su ko ko za ku fito da su wanda ɗan najeriya ko ɗan arewacin najeriya zai yi bugun gaba da su ya ce ai lalle kuɗaɗen nan da aka ce an tara ko da biliyan nawa ne sun gani a ƙasa yawwa ai shi yasa na fara gaya maka cewa waɗannan kuɗaɗe da aka fara tara su amintattun mutane za a kafa wanda da ka karanta sunansu in dai kai ɗan Najeriya ne ɗan Arewa ka san waɗannan sun fi ƙarfin su yi wasa da wannan amana da za a ɗora musu a wuya ɗaya kenan. Na biyu duka wanda ya bayar da wanda bai bayar ba za mu ringa buga abubuwan ayyukan da ake yi da wuraren da ake yi da waɗanda suka shafa da yara da mutanen da abubuwan nan suka canza wa rayuwa duka wata wato kotali wata hudu hudu kenan ko za mu buga wannan rahoto domin mutane su karanta su gane ayyukan da ake yi da inda ake yi da waɗanda suke samun gajiyar wannan aiki. gaba da ganin yara ƙanana na gararraba a kan tituna da tilasta musu yin ayyukan da suka fi ƙarfinsu na zama babban darasi na tattaunawar samun mafita daga ƙungiyoyin tallafi a Najeriya. An fahimci cewa kimanin rabin yaran da ke arewacin Najeriya na fama da rashin wadatar abinci, hakanan a ƙasar gaba ɗaya hakan ya shafi fiye da kashi talatin zuwa talatin da biyar cikin ɗari. wakilin gta hausa a abuja nasur adamu el-hikaya na ɗauke da rahoton rashin samun abinci mai gina jiki ga yara ƙanana da yadda ake matsawa yaran lamba su rika ayyuka da suka fi ƙarfinsu na sanya ƙungiyoyin kare haƙoƙin 'yan adam dagewa don ƙwatawa yaran haƙƙinsu ko dai talauci ke sanya barin yaran su ke gararan ba kan tituna ko ma dai wani abu ne daban ya dace in babba ya samu tsokar nama ɗaya a miya ya bar wa yaro biyu ko ko ya haƙura yara su tanɗe Irin wannan yanayi ya sanya wata yarinya Zulaiha yar kimanin shekaru goma ta kwato daga wani gida da aka tura ta yar aikin gida a yankin Maraba dab da Abuja saboda azabar da matar gidan ke gallaza mata Allah ya sa ta fada hannu mai kyau. Ni duka na ta yi shine na ji dukan yayi min zafi sai na gudu. tana duka na. Zulaiha kenan wacce sai da Hajiya Saudatu Mahadi ta kungiyar kare haƙoƙin mata Rafa ta sanya baki inda aka mayar da ita hannun iyayenta a Kaduna. Buhari Yunusa Kunwura mai dankali tun farko shi ya samu yarinyar tana kuka inda ya kai mata ɗauki da kai ta tudun mun tsira. Na kai ta gidana gurin iyalaina akwai yarinya abokina ma kusan tsara ce masu da suke da yawan na yarinyar da duk shekarunsu ba zai wuce ɗaya ba. do yau ɗin nan ma da zan ɗauko su suna kuka muka rabu dalilin irin wannan yasa kukan da suke yi ni ma da na ji hawaye ya zubo mu a cikin fiskata matana da sauran mutanen anguwa roƙa suke cewa in ƙyale yarinya a gurinsu. Dr. Mai dara ke kula da asusun Bill Gates da Melinda a Najeriya ta faɗi irin buƙatar da yaran Najeriya musamman ma na yankin arewa ke da ita wajen abinci mai gina jiki da kulawa ta musamman. Yunwa tana damun su sosai sosai to mun lura cewa yanzu duniya an gane rabin yara a arewacin Najeriya da kuma 36 ga bisa ɗari a Najeriya gaba ɗaya suna da ciwon yunwa a jikinsu. A likitance ciwon yunwa wai ba wai a ga yaro bushashe ba ne wani lokaci zaka ga yaron ma bulbul amma yana da ciwon yunwa ciwon yunwan nan takan taho ne saboda yara akan ba su abubuwa masu starch wato kamar a ba yaro zallan kokon masara jin irin wannan yanayi da yara ke shiga na gallaza musu ya sanya malaman islama kira ga iyaye su cije wajen kula da yaran nasu da ana su gararan ba ko ko tura su garuruwa masu nisa da sunan almajiranci don su koyi karatu ya'yanmu muna da waɗanda suka haddace alƙur'ani magana da muke da kai yanzu a ba barace barace suke ba ga hadda ga sanin ma'ana haddar sun karanta bogo digiri na ɗaya na biyu waɗansu ma suna digiri na uku suna tafi da kaifi biyu da Allah ya basu wai bara na ka ta salihu ce yana sanya yara su lalace su bar karatu suna gararan ba a gari su gagari mutane daga na aka samu boko haram gashi sun zama mana musiba saboda haka inda karatu na Allah da annabi to yara za su gyaru maza za su gyaru mata za su gyaru kowa ma zai gyaru in Allah ya yarda ko nan Abuja da zarar mutum ya tsaya magamar hanya zai ga ƙananan yara sun runtumo a guje da suna a taimaka musu da sadaka don samun abinci wasu ma za ka ga suna hamma don ka tausaya musu mutum zai tambayi kansa shin yaran nan 'ya'yan wane ne Nasiru Adamu Alhikaya GTA Hausa Amurka ke magana a Abuja Najeriya Shin yara Allah na nan haba yara gobe, yan yara ma iyaye, ku bi makaranta irin haka Allah ke so. Haba yara be, shinyara yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe, haba yara manyan gobe. Allah na to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. ku bi malaman makaranta, ‘yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. ‘Yan yara manyan gobe, abba yara Allah nana, ‘yan yara manyan gobe, ‘yan yara. ‘Yan yara ku je makaranta, kun ga irin haka Allah ke so. ‘Yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, to irin haka Allah ke so. kwai ci mai amfani kwai ci mai amfani mai kyau har kwasan aiki masu sauraro ga shirinmu na gaba ina wa mai sauraro maraba da kamo tashar gta hausa Amurka ke magana inda ni Madina Dauda ke kawo muku shirin ɗinkin kwalba a wannan mako. Siyasa a Najeriya ta ɗauki wani sabon salo a wannan lokaci. A kusa-kusan nan jam'iyyun ƙasar suna ta muhawara akai-akai saboda manyan jam'iyyun siyasan ƙasar sun sha ganin mutane suna yin murabus daga jam'iyyar da suka tsaya zaɓe har aka zaɓe su kai tsaye sai su sauya sheƙa. Ga kuma batun rajistan sabbin jam'iyyu da sauran dabaru na siyasa. Wannan ya kai ga yadda mutane suke ta ƙorafi cewa akwai abin dubawa a salon siyasar a yanzu. Da farko ga bayanan tsohuwar shugabar hukumar aika sakonni ta Najeriya wato NIPOST barista Maimuna Yaya Abubakar. Abu ne wanda kamar yana son ya daure min kai saboda da na dai wayo zuwa yau dai na ga siyasa kala-kala kuma ban taba ganin irin wannan abun ba. Wannan lokaci ne na fari a Najeriya da muka ga irin wannan wuu ana samun canja sheka sosai sosai ko lokacin buhari an yi irin wannan lokacin su yar aduwa ba za ki rasa wannan ya koma nan wannan ya koma nan amma yanzu kaman abin yana son ya zama kaman one party state gaba ɗaya kowa kawai yana komawa shi apc watan fatin da shugaban ƙasa yake abu ne wanda mu gaskiya bamu taba taɓa gani ba kuma bamu mu san menene ya jawo hakan yake faruwa ba don gaskiya abin dubawa ne kuɗi ne ake ba wa inda suke canja shekan nan ko kuma wani tretinin ɗinsu ake yi da wani abu ko wani fayil ɗinsu ake ɗaukowa a zo a buɗe maka fayil ɗinka a ce to idan baka canja shekan nan ba to wannan fayil ɗin za a yi amfani da ba ni da masaniya dun ban gani ba ban ji ba kuma kin ga a matsayi ta na lawyer ba zan faɗi abu based on wai hiyase ba hmm. amma dai kan abun abun tsoro ne ni wanda ya fi girgiza min ko kuma ya fita da min hankali wanda yake ya faru kwanan nan shine na kano da aka ce gamna kabiru yusuf zai bar fatinsa wanda ita ce ta kawo shi watan ragamar mulki a matsayin shi na gwamna kuma zai koma fatin da shugaban kasa ta apc ba ganin jita-jita ne wannan eto eh tunda har yanzu dai bai faru ba amma ya wuce maganan jita-jita tunda akwai har an saka rana gidajen jaridu daban-daban sun dauka sun ce lallai lallai da an saka rana on the fourth ne ko fifth ne zai dawo daga baya kuma aka ce an daga ranan kuma dalilin da aka bayar na daga ranan shine wato shugaban fatin da aka fi sani baya kasar shi yasa da gaske ne kuma karki manta saboda wannan shi kan shi shugaban watan fatin da dama npp kwankwaso ya yi press briefing a kan maganan komawa abu to kin ga ya wuce maganan jita-jita to kin ga saboda haka mun san wannan maganan na ƙasa kuma kamar da na gaya miki ni shine maganan da ya fi ma jan hankali saboda ko kullum ka tashi zaka ji wannan gwamna in ga gwamnan jos ya dawo apc gwamnan taraba ya dawo apc wa'annan duk da suka kokoma in akwai lokacin da inda zaki tuna akwai lokacin da mafi yawansu suka yi magana akan ba za su canja sheka ba amma kuma sai kika ga abubuwa gaba ɗaya ya yi filipin anti madina wani ai abin dubawa ne ko dai abin dubawa ko babu dai dan jam'iyyar pdp umar sani dekat ya ce ya kamata shugaban ƙasa bola ahmed tinubu ya ɗauki ƙwararan matakai wannan shi ake kira tsarin jam'iyya guda ɗaya kacal a Najeriya. Domin ba a so a sami jam'iyyu da za su kasance suna adawa. Saboda haka gara a kashe su a tabbatar da kawai jam'iyya guda ɗaya ne watan ita ce kaɗai jam'iyyar APC. Kuma kowane hukunci in za a yanke hukunci ko da jam'iyyar adawa ko babu jam'iyyar adawa ba abin da zai faru ba zai yiwu ba. Abin da jam'iyyar gwamnati tarayya take so shine zai yiwu wannan abu ba karamin illa ne ga demokradiyya ba kuma muna kira ga shi shugaban ƙasar najeriya tambola ahmed tinubu da ya saki ma sauran jam'iyyar mara domin su samu su farfado su ba da irin tsarin da ya dace na tabbatar da cewa an yi adawa adawa tana gyara demokradiyya tana cikin rumun demokradiyya kuma tana fitar da tsare-tsare da demokradiyya idan an yi kuskure za a iya gyara saboda 'yan adawa su ne za su hango kurakuran da gwamnati ke yi amma idan gwamnati ta yi irin wannan to babu wanda zai iya gyara ta ko ya gyara mata wani illa tunda ta riga ta kasance ita kaɗai ne za ta yi ihunta ta kuma ji ƙarin ihu amma ga janar garus gololo mai murabus yana ganin 'yan ƙasa su ne suke da abin yi a wannan lamarin nawa ne ground ɗinsu dama su 'yan business ne ba wai sun zo saboda mutanen ba ne duk gwamnan da kika ga ba shi daga nan wannan fatin zuwa can dama yana dan business ne amma shi na kamar na pdp wannan wanda yake kiran weekend ya riga shi ya ce sai ya ja mata layi ya kashe kaga babu ita saboda haka in sun koma wani fati daidai ne don babu wani fati ana rigima akan daga wannan fatin zuwa wannan fati kuma yadda suke so a apc ko ni na bar apc tuntuni saboda suna so su mayar da shi one party system a ce tunumbu ne kawai zai tsaya kuma za a zaɓe shi kuma abun da shi zai iya bai gane ba shugaban ƙasa talaka mu ne muke da ƙuri'a gwamna ba shi da ƙuri'a kuma wani gwamna ma bai zai ce ga wanda za a zaba dama ya riga jiki musu wa zai ga mi zai faɗa kamin za a yi kaga wannan abun sai ranar jefa ƙuri'a zai ga abun da irin yadda muka yi jonathan zindir to za mu yi wa apc zindir To amma ga shugaban cibiyar hodar da 'yan siyasa na Afirka, Farfesa Usman Muhammad ya tsokaci cewa wasu 'yan siyasa ne suke rikitar da jam'iyyun. To abin ya yi yawa har mutane suna gani da kuma masana da masu fashin baki cewa anya yanda ake ta ina rididin nan zuwa wata jam'iyya anya ba za a maida Najeriya jam'iyya ɗaya ba tilo tunda duk in ka hanga za ka ga cewa babu wata jam'iyya mai ƙarfi mai ƙarfin arziki mai faɗa a ji kuma juya al'amari a Najeriya yau irin jam'iyya da take ci yanzu wanda take mulki. To babu shakka dama ta bada lokaci ne zamani ne kuma ana yi ba za a rasa jam'iyyar hamayya ba ko yaya za a same ta a najeriya sai dai kuma wakaci ce ne ba a so ya ci ya ci wanda bai ci ba ma ya ci shine ba a so ba a so kuma a haɗa kai da inec ta zo ta ta wasu abubuwa don tana tsoron gwamnati ba kuma a so a haɗa kai da polis lokacin zaɓe ana so ne a yi abu cikin tsafta a nuna e an yi cikin tsafta kuma wannan komawan ni ban ganin yana da illa ma ƙasa sai dai ma duk wanda yake ganin burin shi shine ya koma domin kawai ya cimma burinsa a nan ne fa za a samu matsala wasu fa ba za su samu cimma wannan burin ba sun shiga ana kallon su ne kawai kuma sun shiga sun shiga layi ne bayan zaɓe za ki ga yadda za su fita daga fatin yadda suka taho a guje haka za su koma a guje ta bayan gida za ki ga wasu jam'iyya kuma sun ɗau wani salo to ya dace kuma a ce shi mai zaɓe ya tantace waye zai zaɓa a yanzu fa nakan ji mutane na cewa ai mu mun san wanda za mu zaɓa mun san ko suwa za mu zaɓa duk da a cikin an yi inaridi a fati guda wacce take ci. To a nan kuma akwai wani rikici da zai taso mai kala daban-daban. A demokradiyya dai sauya sheƙa ba wani abu ne ba, ba kuma laifi ba ne, amma a lokacin da za a sa wani manufa daban zai zama abu ne mai rikitarwa domin yanzu Farfesa Usman Muhammad ya ce samun jam'iyya ɗaya tak a Najeriya abu ne mai wuya. A nan muka kawo ƙarshen shirin a yau, sai Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shiri. Ni ce Madina Dauda, mu huta lafiya. A halin yanzu ga labarai a takaice. Hadar shugaban Amurka ta White House ta faɗa jiya talata cewa shugaba Donald Trump yana tattauna irin zaɓin da Amurka take da shi na saye ko karɓa ko kuma ƙwace Greenland da ƙarfin soja daga hannun ƙasar Denmark duk da adawar da ƙasashen Turai suke da wannan. A karan farko, Amurka ta fito tana bayyana goyon bayanta ga ƙawayen ƙasar Ukraine na Turai waɗanda suka lashe takobin tabbatar da tsaron ƙasar Ukraine, ciki har da alkawarin kai mata ɗauki idan Rasha ta sake kai mata hari a nan gaba. An kafa dokar hana fita waje a wani muhimmin gari da ke bakin iyaka a kudancin kasar Nepal, a bayan da kungiyoyin musulmi da na hindu suka fara zanga-zanga kan junansu game da lalata wani masallaci da aka yi a ƙarshen mako. To da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma can zuwa ƙarfe tara da rabi na dare agogon Najeriya da Nijar, ƙarfe takwas da rabi agogon Ghana za ku iya jin mu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Kafin mu yi ban kwana Ga ɗimbin gaisuwar GTA Hausa zuwa ga duk masu mu Yanzu a madadin Ibrahim Alfa Ahmed da sauran abokan aikinmu ne ce ta kusa da Kabir ke cewa na lafiya.